na ashirin 27 ga watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ta bakwai wadda sai daidai da ranar goma sha uku ga watan Shida shekara ta dubu biyu da da shida ta miladiya yau za mu darasi na farko a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani da muke a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ƙara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi tafsiri na farko a suratu maryam a yau za mu fara ta bi iznillahi ta'ala ina roƙon allah maɗaukakin sarki ya saukan mana da rahama wadda yake saukarwa albarkacin alkur'ani musamman za mu karanta wannan sura wadda ta kunshi ambaci ta kunshi ambaton rahama da yawan gaske kafin a ja tilawar aya kamar yadda muka saba a shimfiɗa a kan ita wannan sura sura ce wadda babu wani abu da ya zo na ambaton sunanta daga annabi sallallahu alaihi wasallam mafi inganci da ya zo na sunanta shine abin da ya zo a hadisin ummu salama a cikin musnad imam ahmad wanda malaman hadisi suka ce hadisi ne hasan saboda muhammad ibn ishaq shi ya ruwaito shi kuma ya ce haddasana a cikin hadisin na ummu salama wadda take hikayar kawo sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi hijira zuwa habasha da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mutanen maka suka tura tawaga don a dawo da su suka je suka ziga sarkin habasha a kan cewar sun zo da wani addini sabo shi kuma ba addinin iyayensu da kakanninsu ba haka kuma ba addinin da shi yake yi ba saboda haka ya kira su ƙarƙashin jagorancin ɗan babban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ja'far ibn abi talib ja'far wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da shi asbahaka khalqi wa khuluqi kana kama da halitta halittata da kuma ɗabi'ata to da aka kawo su gaban sarkin habasha suka faɗa masa abin da da suke a ciki na jahiliya da kuma abin da Allah maɗaukacin sarki ya zo musu da shi a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kana da wani abu daga abin da shi ya zo muku da shi wanda kuke karantawa sai ya ce na'am ya ce kawo mun shi umu salama ta ce faƙara a sadran min ka ha ya ayin sai ya karanta farkon ka ha ya ayin to wannan ya sa imamun bukhari sai ya kira ta suratu ka a ya ayin sa bai kira ta suratu maryam ba a cikin tafsirinsa ba inda ya zo ambatanta da suratu maryam illa a riwaya da aka ruwaito daga abdullahi ibn daga mujahid in ban yi wahani ba ibn abbas shi ma abin aka ruwaito daga gare shi kamar yadda ibn hajar ya ambata a cikin tafsirin wannan sura wanda abin da shi ma ibn abbas ya kira ta da shi kenan amma ɗaya daga cikin almajiransa in ban yi wahani ba mujahid ibn jabir ya kira ta suratu maryam to haka zalika qurra'u suna kiranta suratu maryam suna kiranta suratu maryam haka al suyuti ya kira ta a cikin al suratu maryam bai kuma ce tana daga cikin surorin da take da sura da suna guda biyu ba to daga cikin malaman sunna ma akwai wanda suka kira ta haka kamar yadda imam tirmidhi sun san imam tirmidhi a cikin littafin sa jami'u tirmidhi shi ma yana da kitabu tafsir yana da litta yana da wato babuka na tafsirin alkur'ani sura sura da ya zo kan wannan sura ta ya kira ta suratu maryam saboda haka za mu ga dai cewar tsakanin malaman hadisi da alƙura tana da suna guda biyu a suratu ka haya ayin da suratu marya. yawancin masahib kusan baki ɗaya sun tafi akan kiranta da suratu maryam da ya haga mushaf ya kira ta da suratu ka haya ayin amma haka Imamul bukhari ya kira ta wannan sura sura ce makkiya ayoyin ta tara. a mushafin makka da madina mushafin haramai mushafin sham da kufa da basra kuma ayoyinta 98 sun yi saɓani wajen karanta ɗaya daga cikin ayoyin a makiya ce kamar yadda muka ambata babban shaida a kan cewa makiya ce shine an karantar da ita a gaban najashi a lokacin da musulmi suka je habasha kuma hijiran musulmi zuwa habasha a makka eh, saboda haka kun ga kenan a lokacin da su ja'afar suka yi hijira zuwa habasha wanda hijirarsa ta farko a shekara ta biyar ce bayan hijira ka ya nuna kan cewa a wannan shekarar tuni an saukar da wannan sura tuni an saukar da wannan sura tun daga shi har ya karanta masa wato farkonta ah, da wannan hadisi wanda imamu ahmad ya ruwaito shi a waɗansu daga cikin malamai sun ambaci waɗansu ayoyi a matsayin kan cewa surori a ayoyi ne da aka saukar a madina kamar wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aidina wa ma khalfana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mala'ika Jibril me yasa baka zuwa mana ko da yaushe saboda shaukin haduwa da jibril sai ya gar sai Allah ya saukar da wannan aya wa ma nan tunazzalu illa bi amri rabbi mu ba ma saukowa sai da umarnin ubangijinka to an ce wannan a Madina aka saukar amma babu dalili da zai ayyana cewa a Madina ne domin wannan zai iya yiwuwa a Makka ne a shi kuma sahabi da ya ruwaito wannan hadisin yana riwaya daga mursali ne abinda bai halarta ba amma ya ji daga wajen wani sahabi dan uwansa surar ta kunshi bayanin rahmar Allah ga waliyansa rahamar Allah ga waliyansa shi yasa a surar ta kunshi ambaton sunan Allah ar-Rahman sau goma sha shida ba wata sura ta alkur'ani da take da sunan ar-Rahman da ta kai yawan abin da yake cikin suratu Maryam ta ambaci kuma rahma kanta kalmar rahma kamar da ta fara da zikru rahmati rabbika ta ambaci rahma har sau hudu saboda ka kunga sura ce da ta kunshi ambaton rahma wanda a cikin ambaton sunan Allah ar-Rahman akwai raddi ga mushrikai da suke inkarin ambaton Allah da sura ar-Rahman wa idza qila lahum usjudu lir-Rahman qalu wa man rahman in aka ce musu ku yi sujada ga ubangiji ar-rahman ce menene ar-rahman to Allah ya musu ake musu raddi a cikin wannan sura da ambaton Allah ar-rahman aka ambaci kan cewa hatta waɗanda suke gabani sun kira shi da wannan sunan qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya idza tutla alaihim ayatu rahmani qarru sujadan وبكيا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا haka dai للرحمن أن يتخذ هكذا أتي تأنبسا الرحمن هكذا قولنا zamu gane wani sirri na wannan sura cewa ta kunshi ambaton rahma don haka lizimtarta da karatu da sanin ma'anoninta yana daga cikin abin da za a yi tawassuli da shi don saukar rahma. Eh, don saukar rahama ƙura'u sai a lura muna cikin halin bukatar saukar rahama eh, ta'addanci ya yi mana yawa cin amana ya yi mana yawa tsanani ya mana yawa kunci hmm, ya mana yawa mu nemi saukar rahamar Allah mu tawassuli da yawan karanta wannan sura da niyyar Allah maɗaukacin sarki ya sauka mana da rahama saboda irin abin da Allah maɗaukacin sarki ya ambata na sifar ta rahama da kuma na ambaton sunansa ar-rahman Allah ka ba mu rahmat sauran mawdu'ai na wannan sura duk zai zo a ciki wanda a bayanin ambaton rahmar Allah da yi ma bayinsa magabata yana nuni da cewa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya musu rahama to haka Allah zai taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shi ma bawan Allah ne bal shugaban bayin Allah a sannan kuma da bayanin a wannan alkur'ani da nuna cewar Allah maɗaukakin sarki ya yi hikima da ya sanya alkur'ani da harshen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya sanya alkur'ani da harshen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ƙarshen surar فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فإنما يسرناه بلسانك ألا يتشي من فوق التعيش ده حرشنك شواء القرآن وأن سورة تكون شي بيان وأن بيوة ده وأن متين القرآن شواء الله يسوق التعيش ده حرشن لا رجيه ya sauƙaƙe shi da harshen larabci shi yasa haddace shi yake sauƙi hatta ga wanda ma bai iya larabcin ba saboda sauƙa ne sai ga wanda yake yaro ɗan ƙanƙani eh, yaro ɗan ƙanƙani ɗan shekara uku ya so ma iya nuɗuƙi da shi eh, ɗan shekara tara ya haddace shi to Allah ya sauƙaƙe shi wannan yana ɗaya daga cikin bayanin mu'jizan alƙur'ani wanda surar ta ƙunsa.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 إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرعف شرا ولم أقم بدعائك رب شكيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاثرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إن إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاثرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلمني الناس ثلاث ليال سويا نعم Allah ta'ala ya ce ka ha ya ayin sad waɗannan suna daga cikin alhuruful muqatta wanda mun sha haɗuwa da su malamai sun kasu kashi biyu wajen ma'anar waɗannan harufa bangare ɗaya suka ce wannan kalmomi ne harufa ne da Allah ne kaɗai ya san ma'anarsu sirri ne daga cikin sirrin Allah wanda Allah ya sanya a cikin littafinsa ba wanda ya san ma'anarsu sai Allah amma Allah ya yi wahayi da su kuma suna daga cikin harufan alkur'ani suna daga cikin harufan alkur'ani waɗanda suna da tsarki tsarkin dukkan harafi na alkur'ani bangare na biyu kuma suka ce a'a za mu istihadi wajen gano ma'anarsu tare da cewa kowa ya yarda ya amince cewa ba a samu fassarar su ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fassara abun nufi da su ba bai kuma ba kuma a tambaye shi ba sai dai yayi amfani da su kamar yadda muka gani a cikin karatunmu na tafsirin suratul ghafir na kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yaƙi ya sanya habbai alama cewa alamarsu da za su gane junansu yayin da ya yaƙi yayin da aka shiga cikin gumurzun yaƙi shine su ce hamin layin tsaro su ce hamin layin tsaro wato hamin allah ba zai ba su nasara ba kuma muka samu magabata irin cewa abdullahi suna an fa don wannan a cikin addu'o'insu da suka ce sun rinka yi lokacin yaƙoƙi da suka rinka yi a suna faɗa shi samu muwa muka rinka yi kan Allah ba mu nasara eh, to waɗanda suka waɗanda suka ce kuma akwai wanda kuma kamar mun yanda muka ce tare da cewa ba a samu wani tafsiri daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba na wannan amma an samu daga magabata daga cikin su kuma sahabbai kamar abdullahi bin abbas radiyallahu anhu da tabi'ai kamar irin su ar ibn anas da kamar su sa'id ibn jubair kamar su abdahak ibn muzahim waɗanda suka yi ƙoƙarin su fassara suka ce wannan ka waɗannan su wato ramzi ne alama ne na sunayen Allah ka ya haɗa dukkan wani sunan Allah da ya fara da kaulatan kamar alkabir alkarim alkafi to wannan ishara ne gare ha kuma sunan Allah alhadi ya kuma suka ce sunan Allah al'ali tunda ya tana ciki shi ku arrabi' ibn anas ya ce sunan Allah ya man yujiru wa la yujaru alai ishara ne ga wannan Fad kuma as-sadiq ayin kuma sunan Allah al'alim da al'aziz da al'adil duk wannan ishara ne gare su sad kuma as-sadiq waɗansu kuma suka ce a'a ga baki ɗaya ka faya ayin sad ɗin sunan Allah ne a aka ruwaito daga sayyidina ali ibn abi talib cewa yana cewa ya ka fa ayin sad ighfirli amma wannan riwaya zuwa sayyidina ali ba ta inganta ba domin a cikin isnadin akwai rawi wanda yake matruk to rawi wanda yake matruk hadisin sa munkar ne hadisin sa kuskure ya fi jaye akan daidai din sa naka ba a aiki da shi a to amma wannan ga waɗanda suka ce suna ne daga cikin sunayen Allah sai zamanto ya dace su amma ba a tabbatar ma da Allah suna sai abin da ya tabbata daga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam to sai dai kasancewarsa a cikin alqur'ani la yab'ud ba za a yi inkari ga wanda yayi addu'a da wannan yana kinan sunan Allah kamar yadda za a gani a waɗansu addu'o'i na bayan Allah sun ce ka haya an yusab unsurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin to kaga sun ambaci wannan suna na ta tsaya a tunda a cikin alkur'ani yake ba kamar irin waɗanda suke faɗan abin da ba shi da asali da sunaye wanda ba su da asali su Rauka ya ilu su ya ilu su a ne da wannan wannan surkulla ne bai halarta mutum ya wannan ba zai iya faɗawa cikin shirka zai iya shiga cikin ilhadi da sunayen Allah don wanda ya kira Allah da suna wanda baya cikin alkur'ani da hadisi ya shiga cikin garin ya shiga cikin masu ilhadi a cikin sunansa Allah ya ce ud'u walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i ku bar waɗanda suke ilhadi a cikin sunayensa wannan su kuma suka ce sunan alqur'ani ne ka kaya an sa sunan alqur'ani ne to ala ayi halin yawanci mun muna tafiya akan fassarar farko ne cewa wannan sirri ne daga cikin sirrace-sirracen Allah da Allah ya sa a cikin littafinsa kuma Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik Allah shine mafi sani da abin da yake nufi da wannan kuma shi kansa wannan sanin cewa alqur'ani akwai abin da Allah ya bar ma kansa sani wannan yana daga cikin abin da yake nuna ɗaukaka alqur'ani ka san kan cewa ya kunshi abin da yake ya fi ka to kuma haruffan haka ake karanta su kamar yadda muka ji an ma ya karanta su wato da sunayen haruffan kamar yadda kake koya ma yaro alif ba ta ai kaga ba za ka ce a ba ta ba za ka rubu kowane harafi da sunansa so da ka ba za a ce ka ha ya a sa a sai dai a ka don sunan harafin kenan ha ya ainihin sad wajen ayin ɗin kuma tuska biyu wajen kira'ar hafs akwai al-ikhfa akwai al akwai wanda suke cewa ayin ayi ba za a yi izharun nun ɗin ba sai kuma wanda suke izhar ayin a faɗe ta sannan a ce sad to sauran ƙura'u suna da fuskoki daban-daban na karantawa wajen imala da rashin imala akwai wanda suke yin imala akan ha da yatsin su faɗi ka e yi ayin swad akwai kuma wanda suke yin fataha a haɗin ka ha yi ayin swad akwai wanda suke akakawa ka he ya ayin swad dukkan su fuskoki ne na kira a kurra wanda suka karanta shi abu amurin dani a cikin ashekir ya yi ishararsa kuma ɗalibanmu da suke yan ira'at duk sun san fuskokin sannan wajen harafin ƙarshe wajen harafin ƙarshe da shi asin da ibn kafir da ibn da asim da nafi da ibn kafir sun tsaya akan wannan harfi ba su idgani ba kace ka fa ya ain sad su tsaya sannan sai ce dikro rahmatir rabbika sauran qurra'u ɗin kuwa sai suka yi idgamin dal ɗin sad a cikin zal ka fa ain sad rabbika dikro rahmatir rabbika suka yi idgamin dal a cikin a cikin a cikin zal din a cikin zal dal din sad sai suka shigar da ita a cikin zal sai ce sad dhikru rahmati rabbika to a dhikru rahmati rabbika ambaton rahmar ubangijinka abdahu zakariya gabawansa zakariya ai wannan wannan alqur'ani wannan abin da aka saukan maka daga cikin wannan abin da aka saukan maka ya rasulallah an bato ne na rahamar ubangijinka ga bawansa zakariya ne ma'anar wannan ko kuma a bisa ƙira'ar wanda suka shigar kaf haya ayyin sad zikru rahmati rabbika wato kaf haya ayyin sad yana daga cikin ambaton rahamar ubangijinka ga bawansa zakariya ai wato wannan abin da za a karanta maka ya rasulallah tunatar da kai ne da sanar da kai rahamar da ubangijinka ya yi ma annabi zakariya wato Allah ya ce rahama da ubangijinka ya yi ma bawanka zakariya tunga a cikin nan akwai ambaton akwai girmama sha'anin rahamar Allah ga waliyansa da yadda Allah maɗaukacin sarki yake yi musu abin da ya fi ƙarfin tunanin ɗan adam to wannan ambaton shi za a gaya maka ita kuma wannan rahmar ba a ce zikro rahmati zikro rahmati zikro rahmatillahi abda huwa zikro rahmatillahi zakariya ambaton rahmar Allah ga zakariya ba a'a sai da aka ce ambaton rahamar ubangijinka don a nuna mai yin rahamar ba wani bane illa ubangijinka saboda haka kamar yadda ya yi ma zakariya to ubangijinka ne fa saboda haka zai yi ma zakariya kai ya ƙi maka bayan kuma ubangijinka ne saboda haka akwai tambihi akwai girmama sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka faɗi rahamar sai aka ce ta ubangijinka ce ta ubangijinka ce wato kamar a ce maka ne wani wato an yi masa wata irin kyauta a ce daga gidanku ne daga gidanku a kai wannan to yaya za ka ji ba dole kai takama ba ka ji kan cewa ku ne kuka yi to saboda haka a cikin wannan akwai bayyana matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan rahama fa daga ubangijinka ne kuma rahamar ga bawansa zakariya to a cikin wannan akwai girmama shi annabi zakariya da aka ambace shi da bautar Allah a makamin da Allah ya masa wannan rahama sannan aka ambace aka fito shi aka fitar da sunansa zakariya zakariya haka haka ya karanta da hamza haka suka karanta zakariya bil qasr amma sauran jumhurin qurra sun karanta shi bil maddi zakariya abdahu zakariya da alhamza a ƙarshe kamar wajen wakaffalaha zakariya kaga wakaffalaha abubakar an asim sai ya karanta ta wakafalaha zakariya sauran ƙura'a kuma wakaffalaha zakariya to wajen zakariya akwai fuskoki kamar yadda ibn hajar ya faɗa wajen nuduki da shi fuskoki guda hudu ko ma biyar ka ce zakariya'u zakariya'u da hamza amma babu tanwini ba zakariya'un ba zakariya'u ko kuma bilqasr shine ka ce zakariya babu alhamza ko kuma ka cire alif din ka ce zakari zakari wato zakariyu ko kuma Zakari babu shadda akan yaɗin hmm. ko kuma fuska ta biyar wanda shi ma ibn hajar ya kai tota shine da shafe yaɗin wato zakari shi kamar yadda za ka ga hausa muka faɗa zakari <laughs> eh, dukkaninsu fuskoki ne na nutsuke to amma wanda ƙura'u suka yi kira'a da shi alƙura'u saba su ne alƙura'u al'ashara su ne bilmaddi wal zakariya'u da zakariya to shi zakariya yana daga cikin annabawan bani isra'il su ne kamar yadda ibn isaac ya faɗa su ne annabawan ƙarshe na bani isra'il kafin annabi isa da shi da ɗansa ya haya kuma suna daga cikin zurriyar annabi Suleiman ibn dawud shi zakariya matarsa a matarsa isha da 'yar uwar mahaifiyar maryam ce binti imran mahaifiyar annabi isa hanna shi ne muke ce mahanne ko? yana za su kan ce mahanne uwar nana maryam so da matar zakariya yan uwan juna ne yan uwan juna ne shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadisin isra'i cewa a sama ta biyu ya ga annabi ya haya da annabi isa ya ce wa huma ibna hala wato 'ya'yan dangin uwa ne ai annabi isa ɗan ƴar uwar wato mahaifiyarsa 'yar uwar mahaifiyar annabi yahaya ce saboda haka da shi da annabi yahaya 'ya'yan mata ne su ne ibna khala shi aka ruwaito imam malik yana cewa an gaya masa an ruwaito masa cewa ita matar matar annabi zakariya tana ce ma mahaifiyar mahaifiyar maryam mahaifiyar maryam hanna tana ce mata ina jin abin da ke cikina yana gaisuwar yana sunkuyawa ta gaisuwa idan na haɗu da ke shi ne imam mali yake cewa ina ganin saboda abinda allah maɗaukakin sarki zai ba shi na annabci ya sanya annabi a haya shi kansa ya bi shi shi ne yake yin wannan wannan ibn qasim ya ruwaito wannan kisa ta shahara daga imam malik to shi zakariya annabi ne daga cikin annabawan bani isra'il kuma shi ne wanda yake kula da masallacin baitul maqdis kuma lokacin da aka haifi maryam tun da mahaifinta shine su saboda haka kowanne daga cikin almajirai suna kokari su ga wane ne zai dauki nauyin kula da ita waye zai zama to kafilinta shine aka ce su yi ƙuri'a kamar yadda ya zo a cikin surta ali imran wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yaqtulu maryama wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun suna ta a sabani a tsakaninsu aka ce kowa ya jefa alƙalaminsa da yake rubutun a taura da shi cikin ruwa wanda alƙawalaminsa bai kwanta ba ya miƙe a bai nutse ba ya miƙe a cikin ruwa to shine zai kula da maryam sai na annabi zakariya ya kula da maryam كلما دخل عليها da inda Harif عندها رزقا قال يا مريم أن لك To to Zakariya ƙarshen ƙarshensa a bani isra'il sun yi azama kashe shi kamar yadda suka saba kashe annabawa suka fatattake shi suka bi shi ya gudu Allah ya nuna masa mu'jiza ya jo wata bishiya sai ta tsage sai ya shiga cikin bishiyar sai ta haɗe da shi sai ta haɗe da shi sai shaidan ya yi sauri ya kama bakin rigarsa sai bakin rigar sai ya saura a waje sau da haka da bani isra'il suka zo sai ya nuna musu jajjashi nan yana cikin nan ba ga rigarsa ba kun ga ƙiyayyarsa ga annabawa sai suka ɗauki zarto suka yanka bishiyar suka raba shi biyu haka suka kashe shi haka suka kashe shi suka ɗauki zarto suka raba shi biyu bani isra'il kenan ba ruma ba wanda ba su yadda da shi wai bani isra'il wanda fa suka ce su mabiya annabi musa ne hmm. kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun waɗansu su kashe su waɗansu kuma suna waɗansu sun riga ka karyata su waɗansu kuma suna karkashe su to shi ma annabi ya haya haka akai sarkin su yana so ya auri wata mata sai annabi ya haya ce bai halatta ka aure ta ba dan yar matar kace kuma a cikin shari'ar su rabiba yar matan mutum baya aurenta agola eh suka ce agolansa ce ba zai aure ta ba saboda haka sai ta ce ita tana son wannan ne zai hana ka aure ni ta ce ina son kansa ta ce kansa take so ya sa aka sare kansa annabin Allah ba yi kuma san shi annabin Allah bane ne tunda yana tara su ya musu wa'azi kamar yadda ya zo a hadisin Nawas ibn Sam'an cewa Allah ya umarce shi da kalmomi guda biyar ya aiki da su kuma ya kira bani Isra'il ki aiki da su saboda tsoro bai yi ba annabi isa ya same shi ya gaya masa ya ce to allah ya aiko ka da kalmomin nan ko ka faɗa ka isar ko kuma ni na isar ya zama to allah ya kama ta sai ya je tara bani isra'il ya gaya musu kaga sun san shi a matsayin annabin allah amma haka suka yi suka kashe shi ba wanda ya taso ya ce zai kare shi shi yasa kuma haka suka yi haka suka ci gaba da wannan kokari nasu su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce wa fariqan ah, yaqtulun waɗansu kuma suna karkashe su tunda ba su daina ba tunda sun yi ta kokarin su kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to annabi zakariya kenan wannan shine annabi zakariya wanda ambaton sa yazo ambaton sa yazo ah, su a wajen ah, ambaton sa bai zo ba a cikin littattafan at-taura bai zo ba a cikin littattafan at-taura amma a cikin linjila a cikin linjilan loka ambatonsa ya zo amma su suna ɗaukan su a matsayin wato kahin ne malamin da ke bauta a cikin baitul maqdis to muka a mu annabi zakariya annabi ne eh, a cikin suratul an'am wa zakariya wa yahya wa isa wa iliyas kullum min as-salihin kaga duk waɗannan bayan Allah ya ambace su yace ulaiikal ladina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa kaga Allah ya nafi cewa waɗannan ne wanda muka ba su littafi da hukunci da annabci saboda haka annabi zakariya yana cikin wanda Allah ya ba su annabci annabi ne to Allah yace wannan ambato ne na rahamar ubangijinka ga bawanka zakariya idna da rabbahu nida'an khafiya wannan rahamar taka ita ce yayin da ya kira ubangijinsa nida'an hafiya kira wanda yake a ɓoye wato ya kira shi kira wanda yake a ɓoye ya surra ya asirka bai fito ya bayyana ba domin kira wanda yake a ɓoye wannan shine ya fi kusa da islasi ya fi kusa da islasi ba wanda ya san kayi kira ya fi kusa da islasi saboda ka ɓoye abin alaƙa tsakaninka da Allah domin wani zai ce bari ya addu'a a bayyana mutane su ji don idan amsa ta zo an yi ijaba a ke hauɗa kaga wannan bayan Allah masu kumfa ya kumfa in suna faɗa Allah ya amsa to kar ijaba ta zo wani ujubu ya shige shi cewa shi ya yi addu'a mutane sun ji kuma Allah ya karɓa saboda haka ya ji daɗi a ga martabarsa da darajarsa a wajen mutane kun ga aka bayan Allah cike masu isa matuƙa wajen ɓoye tsakaninsu da Allah mu nan gaggawa muke mu bayyana kan cewa mu wani abu ne ban mu bamu da komai a wajen Allah amma kokari muke mu dan kama wani abu da zai nuna wai mu muna da wani abu a wajen Allah waɗanda duk suke wannan kokarin su ne ainihin wanda ba su san Allah ba ba su mu'amala da Allah ba amma wanda suke mu'amala da Allah suka bi tafarkin annabawa to ga inda tafarkin annabawa yake to kuma shi yasa ake so a cikin addu'a din a yi ta a asirce ba a bayyana addu'a sai inda ake umarni da a bayyana ta kamar inda ake a cikin wato a unuti inda ake neman mamu ya ce amin ko a cikin addu'ar roƙon ruwa inda nan ma ake neman mamu su ce amin amma in ban da haka hatta addu'o'in sallah ko da ana so mutane su koya makruhi ne a bayyana a yi su a ɓoye kaga ai a addu'ar buɗe sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam yake اللهم بعيد بيني وبين بعيد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب أتلتيتي هر أبو هريرة يتي يا رسول الله إتكاتك قبل القراءة ما تقول shirun da kake kafin kira'a me kake faɗa sai ya gaya masa kaga in in ta'alimi ne sai a faɗa da sai ya rinka yi amma a asirce yake yi to sai dai kamar ta sallar dare kamar ta sallar dare an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito an ji addu'ar da yake saboda haka kaga wannan ya nuna ya bayyana to shi yasa ne aka samu riwaya biyu idan ana kaunar mutane su koya su sani to babu laifi jefi jefi a bayyana don mutane su sani kamar yadda hadisin sayyidina ali na addu'ar sallar dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana har sayyidina ali ya kiyaye وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومهاي حدوا تركن الدوار wannan addu'ar mai tsawo wadda Imam Muslim ya kawo ta to kaga wannan addu'ar ya nuna kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yanda har aka kiyaye haka zalika na hadisin Aisha Allahumma anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin wa hamd ita ma haga addu'a ce da yayi har Aisha ta kiyaye to kaga wannan ya nuna ya bayyana dan aji dan a koya haka zalika addu'ar da yake yi a ƙarshen rayuwarsa a ruku'u da sujada subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli wanda Aisha ta kiyaye radiyallahu anha saboda haka idan babu laifi in a makamin koyarwa ne a yi don mutane su sani su kiyaye don mutane su sani su kiyaye in ku an samu ma halin da za a koyar da su ba tare da a cikin sallar ba ta wannan aula sai a koyar da su a wajen karatu shikenan in ya so a koma ga asali na addu'a shine a ɓoye ka amma a yi a rinka addu'a wato hikimar sirranta addu'a shi ne na farko dai islasi sirri ne tsakaninka da Allah na biyu in kana tare da mutane musamman a cikin masallaci ka wannan yi a asirce ne zai hana ka kawo rikitarwa ga waɗanda suke kusa da kai kana addu'a kana ya ubangiji ya rabu ya rabu wanda yake kusa da kai nasa zai ko kai zai saurara mu ya kasa kunne ya ji abin da kake yi ko ko shi ka kyale shi ma ya fuskanci Allah sa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji suna daukaka juna daukaka ma juna da qira'a yace ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum ku saurara akan ku sassauta ma kawukan ku innakum la tad'una asamma wala za'ila wanda kuke kira ba ba kurma bane ba wanda baya nan bane innakum tad'una sami'an qariba wanda kuke kira mai ji ne kuma wanda yake makusanci to saboda haka kun ga a cikin wannan yadda Allah ya sifanta annabi zakariya da zai kawo mana kissarsa har ya faɗi yayaye addu'ar ya kunshi nuna mana ladabin abin da Allah yake so domin ya ambace shi ne a makamin yabo a gare shi ya ce yayin da ya kira ubangijinsa kira wanda yake a ɓoye saboda haka har da Allah yana son haka kenan tunda Allah ya ambace shi a matsayin yabo to kuma gashi ma ya zo a bayyane a cikin alkur'ani ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya ku roki ubangijinku kuna masu kankan da kai kuna masu ɓoyewar magana kuna masu ɓoyewar zance to menene nida'insa menene ya kira ubangijin nasa Allah ya gaya mana da abin da ya kira ubangijinsa qala rabbi inni wa hana al'azmu minni yace ya ubangiji na rabbi asali rabbi ne to amma saboda yawan kiran da ake yi sai a shafe yaɗin ɗaya daga cikin yanda almunada almudaf ila ya ilmutakallim akan yi nida'i da shi za ka iya cewa ya rabbi ya rabbiya ya rabba kuma za ka iya cewa ya rabbi hmm, ya rabbi da shafewar yaɗin ma'anarsa ai ya rabbi ya ubangiji na inni wa hana al'azmu ni wahanal azmu minni kashi yayi rauni daga gare ni yayi rauni a gare ni wato na samu girma ya zo min kashi na ba shi da ƙarfi wannan ce ɗabi'ar tsufa raunin kashi ɗabi'ar tsufa kenan raunin ƙashi saboda ka sau da yawa za ka ga waɗanda shekaru suka zo musu babban abin da ake ji musu tsoro haɗarin karaya karaya musamman kuma karaya da za ta faɗi ugu ya kare yawanci abin da yake yawan samun shi kenan shi yasa irin famfo din nan da ake alwala a ɗaga kafa sink in girma ya zo a guji yin wannan ai maka dandamali ka zauna ka yi alwala a zaune ai maka dandamali ka zauna saboda a lokacin nan kashi ya da abin da kake iyawa ba za ka san cewa ba za ka iya ba sai abin ya faru sai ka ce ashe to karka kai wannan ashe din mm, sai sai tanadi tun wuri sau da haka in za a yi maka banɗaki a yi maka dandamani in ko ba za a yi maka dandamani ba ɗauko maka dutse a sanya maka kai alwalanka a zaune mm, to domin sifar tsufa kenan wannan ishara ne ga tsufansa an yi cewa wannan a lokacin annabi zakariya ya ba mu shekara ɗari baya a wata riwayar aka ce shekara ɗari ba biyu amma dukkan ayyana wannan shekaru ne wannan yana daga cikin israiliya bai zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai labaruka da Allah ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana izini mu dauko daga bani isra'il to amma ma'anar shine wato tsufa ya zo mu sifa farko ta tsufa shine wahanal azmu minni kashi yayi rauni a gare ni washta'ala ra'su shayba kaina ya huru da furfura wato furfurar kamar wani wato wuta ce ta tashi a kan wannan farin yadda za a ga kai ya zamanto fari fat bakin ji ya tafi ya huru da furfura wato furfura ta cika kaina wannan ita ce alama ta biyu ta tsufa hmm. ra'ayin algawani alshaiba raha bi arabi ko فعرضنا عني بالخدود البواتر wato ‘yan mata sai suka ga gefen kaina duk ya zama to furfura sai suka so kawo da kai da kundu kuki mai kawar da kai ba wanda muke so ba eh, a ɗabi'a tsufa kenan furfura to ita kuma tana zuwa ne gargaɗi awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi zakara tadhakkara wa ja'akumun nadhir ai mun rayar da ku shekarun da mai wa'astuwa zai wa'astu kuma mai gargadi ya zo muku an ce mai gargadi shi shine furfura in ga gashin ka ya canza eh, ka ga da kai ne fa mai farin gashin nan wataƙila har yawo za ka rinka yi da hotonka kun ga inda nake bakin gashi bakin gashi eh. eh ka nuna kanta ka gan nufa eh, yayin da ake nuna maka kan cewar da kwa kai ake mutuwar so yanzu ga kowa in ya ganka ma ba a san ba ma kana yi ba sai ka ce dafa haka ne <laughs> wa sha'ala ra'su shayba kuma kai ya huru da furfura walam akun bid bid'aika rabbi shafiya kuma ni ban kasance mai tabewa ba da roƙonka wato na tanka cewa kai ne amsa mun ne in na roƙa kana ni to a cikin wannan imam shaukani yake cewa a cikin wannan malamai suka ce mustahabbi ne ga mutum a wajen addu'arsa ya haɗa tsakanin ƙanƙan da kai ga Allah da kuma an ambatan ni'imomin Allah a gare shi kamar yadda annabi zakariya yayi da yace inni wa hanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wannan kankan da kai ga Allah ne ka nuna rauninka Allah tsufa ya zo mu kashi ba karfi kai bi ya zamanto mai furfura wannan kyan da da kai min na bakin gashi yanzu ya tafi kaga wannan ai kankan da kai ne ka nuna kai ba kowa bane Allah ya nuna maka karshen ka ya nuna maka kai din nan kakkarfan nan kai din nan da ake ganin ki ne yanzu ka to sai da ce abin nan sannu baba yayin da kaje ana gaishe ka da sannu baba to ka san cewar yanzu wato babu sa'annin ka tafiya ta tafi to kaga wannan kudu'i ne to sannan walam akun bi du'a'ika rabbi shaqiya an batun ni'imar Allah ne ban kasance mai tabewa ba daga addu'arka wato na riga na saba da cewa ina roƙa ka ne mun to Allah yana kan kun ga Allah da ya zabi an ba gaya mana abin da Zakariya yayi dan mai dauki darasi ne yasa malamai suka faɗi wannan fa'ida yanda za ka roƙi Allah ka faɗa abin kaskantar da kai kuma ka faɗi ni'imar Allah Allah na saba ina roƙa kana bani na roƙa ka bani in na nema kai mun ban taɓa jin na taɓe daga alaƙa da kai ba to ka ambaci nemomin Allah musamman kun ga shi annabi zakariya ai ganin ni'imar Allah yayi sai ta tunatar da shi da ya ga maryam yace anna laki hada ya ake kika samu wannan qalat huwa min indillah daga wajen Allah ne inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda yaso ba tare da lissafi ba Allah yace hunalika da'a zakariya to a nan ne fa sai zakariya ya yi addu'a ba wai a nan take ba wato da ya ga wannan sai ya addu'a tunda kamar yadda waɗansu kamar yadda ibn ishaq ya aibato a cikin sirarsa yana cewa annabi zakariya cikin dare ya tashi ya addu'ar shi yasa ma Allah ya ce ni da an khafiya kira wanda yayi a cikin dare a cikin dare wanda ba wanda zai sani Ga shi da daddare kuma a koyi to sai ya ambaci ni'imar Allah a gare shi wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i kuma ni ina jin tsoron ƴaƴan dangi a bayana wato ina jin tsoron abinda ƴaƴan dangi na za su zo su a bayana waɗanda wato ƴaƴan dangi bi ma'ana ƴaƴan ƴan uwa ina jin tsoron abinda za su yi ya zamanto maimakon abinda muke a kai muka gada daga iyayenmu annabawa ya zamanto su ba haka za su ba ina jin tsoron ya zamanto na bar baya na ba su da kyau fa habli min ladunka waliya dan haka ka bani majibinci daga gare ka wato ka bani ɗa wanda yake magaji a gare ka inni uh, khiftu mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati afira kuma ga matata ta kasance bakarara ba ta haihuwa afir wanda baya haihuwa mace da namiji duk sifa ɗaya ne ta ce imra'atun afir rajulun afir wanda baya haihuwa wato ma'ana wato mahaifarta ba za ta iya ɗaukan haihuwa ba shi yasa a can suratul anbiya ya ce fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zauja muka gyara wato muka gyara matarsa gare shi ta to mahaifar ta da ba ta iya daukan ciki ta to tana daukan ciki hmm. to kaga duk wannan da da ƙara hudu'i ne da faɗan irin halin da yake ciki da tsananin buƙatarsa yana buƙatar ɗa wanda yake zai kiyaye mirasun nubuwa gadon da suka yi na annabci da ilimi saboda haka ya ce Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da wato daga falalarsa ladunka daga gare ka a waliya majibinci mai gado bai nemi ɗa ba saboda ya san cewa da shi da matarsa sun kai shekarun da ba za su iya samun ɗa ba ba za su iya samun ɗa ba shi yasa sai yake ka bani wanda yake alwali majibinci to amma a cikin a cikin suratul anbiya wa zakariya da rabbahu rabbi la zarni fardan wa anta khairul warithin kaga shi ma bai faɗa cewa ɗaya yake so ba kaka kyale ni kaɗai kuma kai ne yana son dai magaji shi yasa ya ce wa anta khairul warithin ka ne mafi kyan waɗanda suke cin gado to sai ya roki Allah ya ba shi wato a magaji yace ni wa yarisu min ali yaqub da zai gaje ni kuma ya gado daga abin da ka sanya a cikin mutanen gidan annabi yaqub shine annabci da ilimi tunda dukkan annabawan bani isra'il daga zuriyar annabi yaqub ne duk wani annabi da ya zo daga zuriyar annabi yaqub ne na bani isra'il to saboda haka ya roki annabci ga ɗa mai gado a gare shi to wannan ba hujja bane na kan cewa annabawa suna gado domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma'ashiral anbiya mu taron annabawa la nuras ba a cin gadon mu ma tarakna sadaka abinda muka bari sadaka ne to waɗansu ɗan shi'a suna hujja da wannan suke to ga annabi zakariya ya ce yana son yana roƙon Allah ya bashi mazda wanda zai gaje shi sannan ku ce a hadisi hadisi ya zo cewar sai da suna fatima ba za ta gaji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka suke cewa shi yasa wai suke cewa ai watsi da duk hadisan nan saboda sun ci karo da alqur'ani ina cin karo da alqur'ani hmm? ina cin karo da alqur'ani ai gado ba wai gadon kuɗi bane hmm? Allah ya ce wa warisa Sulaimanu Dawuda annabi Sulaiman ya ci gadon annabi Dawud annabi Sulaiman shine kadai dan annabi Dawud shine kadai dan annabi Dawud ba shi ne saboda haka wannan gadon da ya ci gado ne na dukiya ba gadon dukiya ba ne gado ne na annabci da mulki ya ci gadon annabi ma a cikin dukkan 'ya'yansa shi allah ya ba mu mulki da albashi ilimi saboda haka gadon da ya nema gado na ilimi da annabci abin da ya nema kenan ya risu ni wa ya risu min ali yaqub wajen ja'alhu rabbi rabiya kuma ya ubangiji na ka sanya shi zamanto rabiya rabiyan ai marziya abin yarda a wajenka kuma abin yarda a wajen bayinka ya zama to je to kun ga addu'a ga 'ya'ya tun kafin Allah ya kawo su addu'a ga 'ya'ya ba kawai ka nemi 'ya'ya ba ka nemi a wato ƴaƴa waɗanda suke masu albarka to kuma a jikin suratu ali imran ta bayyana abin da ya nema na waliyi din nan a zuriya ya nema ɗaya ne ma rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a ya ubangiji na ka bani wato zurriya tayyiba mai tsarki da kyawa daga gare ka bai nemi zurriya ba sai da ya nemi tayyiba kyakkyawa kamar yadda annabi Ibrahim shi ma yace rabbi habli min as-salihin Allah ka bani daga cikin salihai yarithuni wa yarithun waj'alhu rabbi radiya ya ubangiji na kuma ka sanya shi zamanto a rabiyan wato wanda yake abin yarda a wajenka wato abin yarda kuma a wajen bayan Allah to sai ai abin yarda fi akhlaqihi wa af'alihi a cikin ɗabi'unsa da ayyukansa kuma rabiyan dai wato ka sanya shi rabiyan mardiya ai mardiyan abin yarda fi akhlaqihi wa af'alihi a cikin ɗabi'unsa da ayyukansa kuma mardiyan tunda fa'il ne bi ma'ana fa'il da maf'ul kuma ka sanya shi radiyan ne yarda ai radiyan bi qada'ika wa qadarika ne yarda da da kaddara da hukuncinka kaga shi yasa shi ma annabi ya haya yarda da hukuncin Allah aka kama shi aka kashe shi har yayin shahada kuma aka ce rajulan salihan tarda anhu ya zamanto mutum salihi da kake yarda da shi wato ya zamanto kuma wannan ishara ne a wani tafsirin Allah wato waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan ishara ne na cewa annabci ya roƙa masa ai kama wato ij'alhu nabiyyan kama ja'alta aba'ahu anbiya ka sa shi annabi kamar yadda ka sanya iyayensa da kakanninsa suka zamanto annabawa hmm. to <clears throat> wannan ita ce addu'ar da annabu annabi ya yi wanda Allah maɗaukakin sarki ya karantar da mu a cikin wannan kun ga an karantar da mu ladabin addu'a yayin da mutum zai roƙi Allah ka yi a shi ne ya fi sirri kanka bayyana ta inda yake akwai hikima a cikin bayyanawar an shar'anta a bayyana sannan in ka tashi ka yi hudu'i ka yi ƙanƙandar da kanka ka faɗi abin da zai nuna gazawarka da kasawarka da rashin a isarka a wajen Allah sannan kuma ka ambaci ni'imar Allah a gare ka sannan yayin da ka zo tambayar ka yi tambaya ta abin da yake ya fi komai maslaha kaga da ya tambaya ɗin da ce kawai Allah ka bani ɗa ba sai ya sifanta ɗan da kan cewa ya zamanto ɗa ne wanda yake zai gaje shi zai jibinci al'amarinsa sannan kuma zai gaji wato ilimin ilimi da annabci wanda yake shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine gadin da ya fi komai innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilm annabawa ba su bada gadin zinare da azurfa ba sun bada gadin ilimi ne wanda duk ya dauka ya samu wannan gadin ya samu rabo wanda yake cikakke to ka gani ka faɗa sannan kuma ya ce ya zamanto bawa wanda ya zamanto ɗa wanda yake yardajje abin yarda to wannan ladabin addu'a ne da ake koyar da mu yayin da muka tashi saboda haka masu sabon aure wanda har suna nan suna ta haihuwa eh, irin addu'o'in da za a rinka yi kenan wajen neman haihuwa yaro tun kafin ya zo ake masa addu'a sannan bayan ya zo a yi masa addu'a sannan ma bayan an kai kuma lokacin hatta idan balaga a shuddahu ka kai kuma can shekarunka na lokacin watakila ka riga ka kai cus ɗinka babu sauran haihuwa to kuma sai ka tsaya kai sai musu addu'a wa aslih fi zurriyata ka inganta su ka kyautata su ai kai daga shekara ɗan arba'in to haka za a dawwama za a dukufa wajen yi ma yara addu'a da haka da haka al'umma take inganta take jaruwa da haka ake maganin barna musamman ma mu yanzu zamanin mu wanda aka aka aka daura marar yaki da da ƴaƴanmu da zuriyar mu dan a ɓata al'ummar ga baki ɗaya kai in kaga irin abin da ake mana na yada abubuwan maye kwanaki wani waje da aka nuno a wata unguwa a cikin unguwanni na abin nan kan gabashin kano irin haƙin ƙasa da 'yan falastin suke don su tsira daga shirin isra'ila waɗansu kuma haka suke haƙe ƙasa don su sanya kayan maye a ciki ɗakuna suke a ƙarƙashin ƙasa suke ɓoye kayan maye miyagun ƙwayoyi suke fitowa suna raba ma waɗanda yake abinda za su ci ma ya gagare su kuma su da suke kawowar su a kasashensu sun tsarkake kasashensu daga wani fataucin don su kawo mana ne saboda haka mu ake nema da mu lalace saboda haka sai mun nemi sai mun tashi tsaye wajen neman kariyar Allah da ya inganta mana zurriya ya tsare su daga waɗannan masharranta Allah ya kare mu da kariyarsu Allah ya tsare mu da tsarinsa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك